to ci gaba allazina yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun to kuma da yana wa waɗanda muminnai kawai allazina yuqimuna salata wanda yake suna tsaye da sallah ayatuna biha bi huquqiha suna zowa da sallah da duk abin da ya shafe ta na haƙoƙinta wani ma razaqana kun shukunu kuma ba sallah ɗaya suke yi ba suna ciyarwa ga abin da munka ka azurta su da shi fi da'atilla suna amfani da dukiyarsu ga taimako ga abin da biyan Allah su a ɗaya an mu'minai ashe kenan ya sallah ɗaya bai bai bai taimako bai hidda zakka imanin bai fito ba أولئك أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم أولئك واتوات أن أنك سبحانه تعالى سوفين أن أنك أنبتا هم المؤمنون سوء مؤمنين حقا لغسكيا أي سيدك أن بلا شك سوء أي المؤمنين نقوالي سوسي lahum darajatun sannan kuma suna da darajoji manazil fil janna suna darajoji cikin aljanna wani yahi wani gwargwadon abin tsare wasu ga waɗannan sifofi suna da darajoji inda rabihun wajen ubangijinsu wa magafiratun suna da wata gafara wadda Allah zai shirya musu fiye da ta saura wa rizqun karim kuma suna da arziki wanda yake na daraja mai albarka fil jannati cikin aljanna rizq abinci thumma zakara fi ma yati asbaban tadullu ala anna al anfala lillah za a nuna zai ambata cikin ayoyin da attafe sabubba waɗanda ke nunawar wannan ganima da an ka samu na Allah ne da manzon Allah faqat ba naku bane balle ku yi fada a raba su كما كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون to bayan an sifanta mu'minnai da sufofin da ya wajaba su hantu da su to sai an yanzu kuma ana nuna musu cewa abin nan wato kuma ita ganimar ba aikin su ne ya ba su wannan ganima ba kama annahu laysa lahum tadbirun fi khuruj fi khurujika bihi bihim wato lokacin da annabi hito daga madina zuwa yakin badar kun ga sun shirya sun yi wata shawara illa cewa an kai wanda yake abin nan wanda yake yana yana nan gida babu wani abu wanda ya hana shi ya hito sai shi kenan mutane sun kai towa ba san inda za su ba wato kamar yadda ubangijin ka da kai min bai cika daga gidanka bil haqqi kai kai da wahayi wa inna fariqan min al mu'minin alhali lokacin da an ka da kai daga madina zuwa badar da wahayi wasu jama'a daga cikin muminai da karihuna wato wallahi masu kyama ne ga hita masu kyamar fita ne ai hadil hal allati hiya hukmullah wannan hali da yake hukuncin Allah ne bi anna al anfal lillah cewa wato ganima na Allah ne kuma na manzon Allah ne fi karahatihim laha ko misal ma misal ikhraj wato ga abin nan cewa su yarda a raba yadda ake so ba to wannan ganima misalu ikhrajika kamar yadda Allah ya hidda kai ne fi khali karahatin lokacin da ba su son hitowa wa qad kana khayran lam alhali fito wa ita tafi musu wa kadhalika aidan haka nan wato kuma ganimar ta Allah ce saboda haka ta zama alheri gare su wa zalika yadda abin yake asalin fitar anna abu sufyan qadima bi irin min ash wato bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji labarin quraishawa sun fito da ayari daga makka zuwa sham za su yi fatauci sai ya aika da abin nan wasu dawaki don su tai su tarbe su su amshe abin da aga hannunsu domin gidajensu da dukiyarsu da komai madina duk abin a makka wanda sun sun kawo hijira wato kafirai sun amshe to wannan fataucin nan ku tai ku amso muna ko shi mu mu rike to ko da waɗanda an ka aika suka tafi sai suka iske wato Abu Sufyan da shi da ayarin da sun wuce to sai aka ce to ayi a tsaya ayi jiran su sai aka jira su an ka diga sunan tafi kun fahimta ko wato kenan Abu Sufyan ya komo da ayari daga Sham sai fa haraja Nabi sallallahu alaihi wasallama da ya ji labari sai ya shita shi annabi ya fita wa ashabu da sahabbansa ne ya gani mu dan duk abinda sun ka sawo na fatauci a amshe shi fa fa alimar quraish ko fa haraja wato quraishawa sun ka ji labarin ga ga abin nan fataucin su ya komo daga Sham amma annabi Muhammad zai zai zai tare ya amshe saboda haka su ma sun ka fito kun gane wato kenan ga quraisha sun fito da niyyar yaƙi don su tsare kayan annabi ya fito don ya amshe ganimar abin da fatauci shi kuma abu yana sai ya ji labari sai ya abin nan ya saki hanya wa kharaja abu jahal abu jahal ya hito daga cikin quraishawa wa muqatilu maka duk wanda yake ya isa yaki cikin maka sun ka fito li yadhubbu an hadasu su tsare dukiyar humun nafir su ake ce mana sunan su nafir wato jama'a kenan wannan sun ka hito don yaki wa hada abu sufyan bil iri tariqa salih shi ko abin nan abu sufyan wato kun san wato teku tana arewa ga madina sai ya ya ta can wato bakin abin nan teku ya bar wannan hanya da ake bi zuwa makka fa jat wato sai ayarin ya tsira wato kenan annabi bai gansu ba faqila li abi jahl sai an ce mai abi jahl irji koma domin su abu jahal ya ji labarin abu sufyan ya tsira da da dukiya sai an ka ce ma abu jahal kamar shine shugaban yaki an ka ce koma da mutanen ka zuwa makka fa aba sai ya ce a'a ba zan koma ba wasara ila badar yayi tafiya ce wallahi sai ya hadu da abin nan muhammadu a badar ga cikin kasuwa yayi yaki har mutane su gane su ne abin nan da karfi wa shawaran nabi sallallahu alaihi wasallam ashabu annabi ya shawara da sahabbansa wa qala inna allaha wa'adani ihda ta'ifataini annabi ya yi shawara ya abin da ya tada mutane da na fita tare da shi ya ce to ina baku labari an Allah ya bani ɗayan jama'a biyu wato ko dai in sami ayarin mu amshe dukiyar ko mu samu mutane maka da na fito mu yaƙe su mu rinjaye su wa faquhu ala qitalin nafir sai suka yi muwafaqa na cewa a tayi a abin nan a yaƙi abin mutanen makka wa ba ba'dhum zalika wasu kace a mu kan ba mu san mutahi yakin abin nan ba mu da makami ba mu da komai mu mu tare abin nan ayari kawai wa qalu lam nasa'id lahu ba mu yi tattali don yaki ba kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya ce yujadilunaka fil haqq يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون to su musulmin da nake tawa su daga ciki yujadilunaka fil haqqi suna jayayya da kai ga gaskiya wato ga yaki sun miya haqqan aina suna haqqi gaskiya iz huwa kayanul umma domin in babu yaki musulmi sun lalace kenan shi ahad wasu suna yi ma jayayya ga yaƙi ba da mata bayyana bayan gaskiya ta bayyana ai zahara lahum annahu sawabu na bayan ya bayyana cewa wato yin yaƙin nan shi ɗaya daidai ka annama yusaquna ila mawti wato suna kyama kamar ana kora su zuwa mutuwa wa hum yanzuruna suna dibi ilaihi zuwa gare shi zuwa ga mutuwa iyanan gani fi karatihim lahu wato kenan ka fito ba su so to yanzu da an ka fito an ka samu gani ma za su ce nasu ne tunda sun farko abin nan lokacin hitowa ba su hitowa kun gane to ci gaba وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين تو أكتب عن النبي ده واذكرك أنبتا إذ يئدكم الله لو كتند الله كي يمكو الكوالين إهدت آئفتين تين جماعة بيو واتو الله يا يمكو الكوالين تين جماعة بيو كوكو سامو نفير كوكو سامو إيه Ah, ko mutanen maka da na hito da yaƙi ku rinjaye su ko kuma ku samu ayari ku amsa dukiya kun gane ko al'iri awun nafi wato Allah ku tuna lokacin da Allah ke yi muku alkawalin cewa ɗayan waɗannan za ku same shi an na halakum wato ɗayan su zai zama naku wato waduna an gaira za ta shafata kuna kuna son inda babu kaya shine za ku samu wato abin a kayan fatauci raƙumman fatauci don su an babu makami wa hiya al-iru takunu lakum shaytan sun yi gare ku liqillati ad-diha domin su ba su da yawa wa udadi haka nan ba su da makamai bi khilafin nashiri amma wata wannan hito daga maka sun hito da shirin yaƙi ba kusan zuwa wurin su wa yuridu Allahu an al-hali shi ko Allah yana nufin ya tabbatar da gaskiya ya rinjayar da ita bi kalmati da kalmomin su as-sabiqa bi zuhur al-islam na bayyana musulunci don da wannan yaki za a bayyana da musulunci a san musulunci yayi karfi wa ya da bil kafirin kuma Allah na son ya yanki karshen kafirai akhiran ya ya tumbuce su bil istisali in ci an ci an ci kada da shi ya ya halaka shi da shi da mabiyansa duka wa amarakum bi qitalin nafir don haka Allah ya umarce ku ku yaki ayarin da abin nan yakin da na hito daga makka kun gane ko ليحق الحق ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون الله يا ذاك ياقي da masu yaki lihik alhaqa don ya tabbatar da gaskiya wa yubtilal batil sannan ya abin ya bata ƙarya ya bata kafirci walau kare hal mujrimun ko da masu laifi sun ki ay al mushrikun ko da kafirai sun ki wato abin nan a lillahi tun da ya zan Allah shi ɗaya ke yin wannan ya nuna kenan ganimar da kuke son a raba ko ko wani ya ɗauka ta Allah ce kun gane ko ha abina lillahi almudabbiru hadhihi al-umuran da yake shi shirye waɗannan abubuwa wa rasulul munfil san da manzo wanda yake shine mai zartarwa al-amrillahi Allah na shiryawa annabi na zartarwa ko to ci gaba in tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min al malaikati murdamin kuma ku ka ambata in sassa gi suna rabakun lokacin da kuke neman agaji daga ubangijin ku tatlubuna minhu lagawsa kuna neman taimako gare shi bin nasri alaihim kuna roƙon Allah shi abin nan fasta jaba lakum Allah ya karban muku roƙon da kun kayi an ce annabi yana ta roƙo har abin abubakar ya ce ya isa wato Allah ya ce inni ma'akum ko anni mu mai dukun ne mai taimakon ku ne mu inu ku mai taimakon ku ne bi alfi min al malaika da dubu eh, malaiku dubu murdafin wani bayan wani da gare da ku kuturi mota tabi'ina masu bin juna yarduhu ba'aluhum ba'alan sashen suna bin sashe eh, wa wa addahum biha awwalan wa'adahum biha awwala Allah ya musu alƙawari zai ba su mala'iku dubu su ya taimake su yaki da farko sun masara sallallahu ta'ala sannan da abu ya ƙara an ka ƙara musu sun ka kai dubu uku sun ma hamsa sannan ya kai dubu biyar bi hamsati alafin min almalaikati bala in tasbiru wa tattaqu wa takum yahudu hadin dukum rabbukum bi hamsati alafin dubu dubu abin nan kun ga mala'iki guda ya isa amma dan me an ka kawo musu da yawa ku tuna lokacin da kuke neman agaji daga ubangijinku وما جعله الله وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم to wa ma ja'alahu Allah wannan taimako da Allah ya baku na mala'iku Allah bai bai sa wannan taimako ba illa bushra don sai dan yi muku bushara ne walitar ma inna bihi qulubun kuma don zukatan ku su natsu da wannan taimako amma haƙiƙatan wa man nasr illa min indillah ba wani taimako sai daga Allah don mala'iku sun tawo ba su yi muku komai in Allah bai nufa ba inna Allah azizun hakim kuma lalle Allah mabuwayi ne hakim mai hikima ne fa fihi tambiyu ga wannan akwai halkarwa ala anna alwajib ala almuslim abinda an wajibi akan kowane musulmi Allah ya tawakkala illa Allah kada shi dogara ga kowa sai ga Allah fi jami'i ahwalihi ga dukan halayensa wala yathiqu bi ghairi kada ya amince ba da Allah ba fa inna Allah ta'ala bi yadihi zafu wato Allah gare shi wato rinjaya take wali antul taimako wa kullu ma tahasala min zalika duk abin da ya samu daga wannan misalul anfali fa huwa lahu na shine wali rasulihi ka san komi na Allah ne komi ka samu kuma ka san na Allah ne kada ka rike in ka rike sai rike nashi kun gane ko wala tumsiku fa yamsiku Allahu ankum kar ku rike in kun rike shi kenan Allah sai muku da wanda rike ga hannunku kawai shi ma sai a amshe to ci gaba wa ma ja'ala kullahu iz yushikum nu'asa amanatan minhu wa yunzilu alaykum min as-sama'i ma'an liyutahhirakum bihi ما ليطهركم da ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام كما كأنبتا idan ga shi kuma nu'as ga sun kai ta zuwa yaki ga abokan yaki suna kallon amma kuma habbaci ke dauka su akan dawaki kamar mutum ya fadi ashe kun ga Allah ya ɗebe musu tsoro har ma ganin makiya bai sa har ma bacci ya tafi ka ambata lokacin da abin gangadi ke ruhe ku amana ta don kun amince kenan na ce bai sa ba abin da zai same ku min ma hasa lakum min al-khawf babu wani abu da zai same ku daga tsoro wato don amana da an kun ka samu daga Allah wa yanzulu alaikum min as-sama'i ma'an kuma a wannan lokaci lokacin zafi ne kuma karawa da karau cikin wannan hali an ka aza musu azumi farkon azumin farko sun ka taho ga zafin rana sai an ka sako ruwa kuma na yanzulu alaikum minas sama'i ma'i Allah na saukar da ruwa daga akan ku da ya tashi ku don ya tsarkake ku daga hadasi wato babu ruwan alwala ba na komi Me ya ga ruwa mai ruwan kashi mai alwala shi sannan ga sanyi wa yuzhibu ankum da shaytan bayan haka nan ya tafi da kazamta shaytan daga gare ku wasan sa ilaikum zuwa gare ku bi annakum law kuntum alal haqi ma kuntum zam'a domin shaytan zai ce musu kun gani Muhammad ya jawo ku cikin wahala ga zafi ga azumi ga menene to yanzu duk ga waɗannan abubuwa an kore kun hamda ko abin nan ce wato abin nan da kishirwa ga su da hadafi wal mushrikuna almai alhali ko su kafirai ga su akan ruwa to don a tunkuɗe wannan Allah ya kawo muku wannan waliyar bid'a na kullun kuma Allah ya yi muku wannan ya ba ku wannan taimako don ya sa ƙarfi ga zukatanku ya daure zukatanku bi da da ilimi wato na imani tabbatacce cewa sauri da hankali wa yuthabbita bihi al-aqdam kuma Allah ya tabbatar da kawahunku ba za abin ya tabbatar da kawahunku ba za ku gudu ba an suka fil ram kuma gashi da an yi ruwa rairayi ne kuna takawa da zafi in kafa ta shiga cikin rairayi ga zafi kun ga ba ku iya tahiya ba ku iya gudu to yanzu an yi ruwa duk an daddale shi sai ku yi ta tafiya da sauki an dankare kasa li'anna al-ma idan nazal ala raml domin ruwa in ya sauka ga rairayi jama'a sai san rairayi ya sandare hmm. wasa kullu mashi wala tahiya akan shi ta yi sauki walan ya qahi gubarun babu sauran kura kun ba ku tahiya kuna je hukura da kanku wa kullu hadha mimma yubayyinu anna an-nasara ma huwa min Allah wahdahu duk wannan da ya nuna cewa cin nasarar da an kai ba ku kun ba ku Allah shi ba na Allah ne saboda haka ganimar da kuke jayayya akan ta ba ta ku bace sai Allah ce da sa kun gane to ci gaba إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا فألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنات. كأنبتا إذ يهي ربك لوكة عند الله كيئن وهي إلى الملائكة تزوى الملائكة لوكة عند أنك فاري حكي kuma wato Allah ya yi wahayi zuwa ga mala'iku alladhin alladhina amaddahum amadda bihim almuslimin da yake ya taimaki musulmi da su waɗannan mala'iku da ka aiko yana cewa anima ku Allah na ce mu mala'iku ni ina tare da ku bil aun wan nasar fa thabbitu alladhina amanu ku yi kokari ku natsar da waɗannan da nayi imani bil i'anati wa tafsir da abin nan taimakon su kuma ku yi musu bishara kasu ji tsoro sa'ulqi fi qulubil ladina kafaru bayan haka nan kuma zan jefa abin nan tsoro cikin zukatan kafirai kun gane fadari bu na anaqi su ku mala'iku ku dora duka akan wuyoyi ku kai wanda duk an ka gamu da shi a doki sa ya mutu <laughs> wadribu minhum kull bana kuma ba da yatsa guda za ku duka ba da yatsocin ku yi ta duka ai a tarafi da zai sasannin hannaye wa rijilain da kafafu wato ku doki kafafun su kenan da hannayen su fa kana rajul ya qasudu darban raqabatil kafir yana yiwa wato a wannan lokaci musulmi ya tashi dan ya ki kafiri ya doke shi kami ya kai gare sai kansa ya faɗi wata zukudu ko kabla an yasila ilai gabanin kabla an yasila ilai sai gabanin takobin sa kai ga kafirin sai ga guyan sa ya faɗi wara ma sallallahu alaihi wasallama bi qablatin bayan haka nan min alhasa sai annabi ya bi tsakuwa da hannunsa ya jehe su falan yabqa mushrikun illa da khala fi ainihi min hashim ba wani daga cikin kafirai fa sai wannan tsakuwa ta shiga cikin idonsa fa hada mu saboda sai sun kabu eh eh mu'jiza kuma aka ce ma annabi ma ramaita walakin Allah harama ba kai kai ba wa <laughs> ramaita ya ramaita walakin Allah harama Allah ba wanda ka zuri to wadkur ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب to abin da yasa Allah ya musu haka nan su kafiran zalikal azabul waqid wannan azaba da ta auku gare su ta hannun mala'iku bi annahum shaqullah domin sun saba ma Allah kuma kun ga an yi da sauki kamar mutane ke yi domin mala'iki guda sai ya dauke su zai birkice su kamar yadda an kawo mutanen alaihi amma an kai kamar yadda su musulmin da yake yi bi annahum shaqu Allah domin sun saba ma Allah wa rasulahu kuma sun saba manzon Allah wa man shaqi Allah duk wanda ya saba ma Allah wa rasulahu ya saba manzon Allah fa inna Allah shadidul iqab to Allah mai tsananin azaba ne lahu gare shi wa hadhihi alqaida amma ba wai can take da har yanzu tana nan lokacin da abin nan sarkin gobir ya ya kai waye kore abin nan ya kashe abin nan annabi eh, shehu da mutanensa mu inda za su na sai suka fada cikin gombi da yan kibansu sarkin gobir ya tawo kewaye shikenan da na cikin gumbi sai a dauki a harba kibiya sai ta fada mai abin nan sai ya tuntsure da haka sarkin babir ya gudu eh, <laughs> daga nan abin da labari yawa duk ko ina cikin Najeriya ga wani wali ya ya amsa sarkin gobe don sarkin gobe ya ya sauran sarakuna duka ƙarfi to tun da an kore shi ba ka ragewa an ce kuma ba ta sai da sai da komi abin da yana gani tun da a sarkin gobe ba magana Thank you. <laughs> to ci gaba zalikum fadhuquh wa anna lil azaban nar to zalikum al azab wannan azaba da ku kafirai da an kai muku ku fadandane shi ayyuhal kufar fi duniya tunan cikin duniya wa inna lil kafirina azaban nar kuma kafirai ba ku dai ba duk wanda a kafiri yana da azabar wuta ai muhattama wanda an wajiba wa kadhalika li ba'd al fusaqi haka nan wasu fasikai al muslimi ma akwai azaba gare su azabar nar illa annahum la na fi sai dai musulmi waɗanda nan mutu an kasa cikin wuta ba su dawo ma cikin wuta Allah na daide su kamar fil hadisi kamar yadda cikin hadisi ayyuhal ladina amanu لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ثم تطرق bayan haka nan ya ci gaba da bayanin sabubban da za a samu taimako allazi huwa biyadihi wanda shi taimakon ga hannun Allah yake shine an yubdal almu'minuna wasahum na farko abinda ake nema ga musulmi wato kowane ya bada kwalgwadon ikon sa ga jihadi wa huwa alladhi wa huwa alladhi yaqtulu al-kuffar Allah shine ke kashe kafirai wa yana juhur wa yana juhur ramiya kuma an kai harbi Allah shine ke fuskantar da jifan nan ta inda an ake so hina eh, hina turma lokacin da ake jefa ta wa yada ifa tadbira wa yada ifa tadbira al kuma shine ke raunanar da shirye-shiryen kafirai kun gani yadda kafirai ke abin kudi ba ko yanzu irin shirye-shiryen da suke yi muna Allah na walwalewa mm. to rada duk tun ka taso wato su a ƙasa in Allah ya so fala yablahuna ba su cin nasara fa qala wato Allah yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku wannan imani idza laqitum alladhina kafaru in kun ka hadu da waɗanda suka kafirta zahafan wato wurin taruwar yaki asalin zafu kamar ana tafiya gaba ɗaya mustami'ina waɗanda kun taru kuna tafiya ka annahum li kasaratihim yazifuna kamar wata jangin bi suke yi saboda yawan su to in kun taru kuna tafiya kuna abin zuwa yaki fala tuwalluhumul adbara kada ku karkatan musu baya wato kada ku bada baya kenan muhazimi na kuna masu rushewa daga yakin ku mi za a yi muku ku ta tafiya ka ku ji tsoro wa man yuwallihim yawma idin dubura wa man yuwallihim yawma idin dubura متهربا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأويه جهنم وبئس المصير ومن يولهم يومئذ دبره duk wanda ya bada baya ya karkata duburinsa wajen kafirai kenan ya bada bayana gudu yawmal qa'im ranar haduwa da su wanda ya gudu to illa mutaharifan likita ne amma banda wanda yake ya karkate don yaƙi kamar misalin ana cikin yaƙi ya abin nan ya karkata don ya samu damar yadda zai shigo su wannan ba komai ba da bai da yayi mu ga ba da ba kamar zai gudu don su biyo shi ya koma ya fada ya fada musu wato wannan makida ce ta yaƙi ibara ce ta yaƙi wannan ba ko wa man yuwallihim yawma idan dubura hudu wanda ya kauda kai wato ya ya juya bayansa ga wurin yaƙi ya kudani ya gudu to ban abin amma illa eh, mutaharifan likitan sai wanki da su shi dai to ya ya ba da baya don shi kai ga jama'a shi ya shiga don ya ji dadin yaki eh, mutahayyiza eh, ila fi'atin zuwa ga wata jama'a ya tattara zuwa ga wata jama'a min musulmina sanje da adon ya nemi taimako da su wato ya gudu amma ba gudu na yaki ba gudu ya kai ga yan uwansa ya shiga don ya don su komo to wannan babu komi duk wanda ya gudu ya ba da bai da niyyar gudu wurin yaƙi banda waɗannan biyu faƙar ba a daga dabin to ya komo daga dabin da kushi min Allah daga Allah ko ya komo gida ya komo da kushin Allah wa ma wa jahannam kuma masa jahannama domin kenan in mutum ya gudu wurin yaƙi ba ya halaka kansa shi ɗaya bane ya halaka jama'a wa sal masir kuma tir da makoma ita jahannama ay al marjuhiya kuma yayi hasara domin da ya bari sun ka kace shi sai fada aljanna don wannan ne wato kafirai ba su yaki da mu don motsa muke ya kashe mu mu shiga aljanna su ko san suke su rayu su ciko wa hadha mahsusun bima idza lam lam yurid al kufar lam yazid al kufar ala ala amma nan inda an kace kada mutun ya gudu inda ya zan kafirai ba su wuce bidin mutane ba da sun zan abin nan kamar musulmi dubu su ko dubu biyu to wannan in sun gudu ba a sun yi laifi sai dai kuma in musulmi sun kai dubu goma sha biyu to in duniya ta ta karkace suna iya faɗa da ita dubu goma sha biyu eh, kuma ko da sun yi dubu goma sha biyu ai ba su ke fara yaƙi ba sai nan sun fara kun gane to ci gaba فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمي وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم to wancan ayoyi da muka karanta na farko sun nuna muna wato abinda Allah ya aza mana mu yi in mun yi amma in cin nasara ya taho to da gare shi ne ba da gare mu ba duk dai wato ana nuna mana wato wancan ganima da an ka samu anfal na Allah ne na manzon Allah ne har yanzu dai shine ake bayani falam taqatuluhum walakin Allah qatalahum da kun ka kashe su a abin a badar ba kun samu sa'a kun kashe su a badar ba to ba ku ne kun ka kashe su ba walakin Allah qatalamu amma Allah ne ya kashe su haqiqatan wa bi nasrihi iyakum kuma da taimakon da yayi muku wa ma ramaita da ramaita kuma an sa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ɗebi ƙasa ya jefa ya jefa musu duk idanun sun abin nan sun kai suka cika da ƙasa wato wannan sau biyu ne don badar an yi haka kuma abin nan gaban ne an yi wa ma ramaita da ramaita ba kai jiwa ba lokacin da kai jiwa bil hasa da tsakuwa wato anna wato ba kai ne ke na kai jifa ba ba kai ne kai jifa ba Allah ya jifa anna kaffa min alhasad hasa domin tahin mutum guda na tsakuwa la yamlau uyun al-jaysh bai yi shi cika idanun wato yaki mai yawa biram yati basharin kuma da jifa mutum guda saboda haka je jifan nan da kai ba ta ka bace ta Allah ce walakin Allah harama amma Allah shine yayi jifar bi Isa lidalika ilayhi shine ya sadar da wannan jifa zuwa abin nan tsakoyi zuwa ga idanunsu fa'ala zalika Allah ya aikata yin haka li yaqharal kafirin don ya rinjaye kafirai wali yuli al mu'minina minhu bala hasana kuma don shi wa mutane alheri don shi wa mu'minai alheri alheri wanda an mai kyawo wa huwa nasar shine shi basu eh, abin cin nasara wal ganimatu kuma shi basu ganima inna allaha sami'un lalle allah ko mai ji ne li aqwalikum ga maganganun ku ku mu'minai alimun ko masani ne bi ahwalikum da halayen ku kun gane to ci gaba ذلكم وأن الله موحن كيد الكافرين to wannan da duk ana nuna muku cin badar ba na ba karhin ku bane saboda haka ganimar da an samu ba ta ku bace zalikum wannan ni'ima da Allah ya yi muku da ya ba ku cin nasara akan su wa anna Allah muhinu kayla kahin wato don ku sani ya ku musulmi cewa wato Allah mai raunanar da mugunyar dibara kafirai ne duk yadda sun kai dibara yana raunana ta wa qur'a bi tajdid al muhin ko muhin ah, muhinu kadil kafirin mai raunanar da abin da mugunyar dibara kafirai ne sun maltafata ila kufari yaskharu minhum qala إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين to bayan an gaya wa musulmi abinda Allah ya taimake su da shi har sun kaci nasarar badar wato yakin nan ba su suka ci nasara ba Allah ne yayi to kuma an ka waiwayo ga kafirai don a yi musu wani abin nan magana da ba ta daɗi in eh, sassabtuhu in kun ka nemi wato abin nan cin nasara wato istifta wato ka ɗora yin magana ta alfahari na cewa Allah zai ba mu kaza ayyuhal kufar ai in tadulbul fata in kun ka in kun ka nemi cin nasara ai alqada hay su qala abu jahal wato abu jahal yace da an kace ku koma dukiyar ku da an ta abin da kun ka hito don tsarewa ta tsira ta tafi makka ku koma gida sai abu jahal yace a'a wato allahumma ayyuna kana a aqda lirahim ya allah duk wanda ya mu yanke zumunta wa atana bima la arifu yazo muna da abin da bamu sani ba wa ahinuhul gada ka kan shi sahiya yau wato yana ganin kenan kamar abin da annabi yayi maza abin da mutum ya rabu da ɗa ne domin wanda ya imani kun ga zai rabu da ubansa ko zai rabu da uwarsa ko kuma miji da mata za su rabu to shine yake cewa wanda ya walakanta wanda ya raba zumunta a abin nan wanda zai raba zumunta tsakanin ko mu ko Muhammadu eh Allah ka walakanta shi yau to in kun yi wannan alfahari ko ko kun yi wannan addu'a wa qad ja'akum al-fataha ta zo akan ku ta zo muku ai al ya zo bi halaki man huwa kadhalika duk wanda a haka nan wanda ya raba zumunta Allah ya ya ya ya bada nasara akan shi domin wanda ya hana wani musulunta shi ya abin nan shi ya raba zumunta wa huwa abu jahal shine abu jahal wa man wa man qutila ma'ahu da wanda aka kashe tare da shi dunan nabi ba annabi sallallahu alaihi wasallam wa mu'mini da mu'minnai ba wa in tantahu kuma in kun ka bar wannan kafirci kun ka hanu daga barin kafirci da yakin musulmi ya ku kafirai wa huwa khairu lakum yahi muku sai ku zauna lafiya domin musulmi ba za su taba ku ba wa in ta'udu amma in kun ka koma zuwa ga yakin musulmi kun ka koma ga yakin annabi na za mu mai da irin taimakon nan da muka ba musulmi za mu maishe shi a ku walan tuguni fi fi'atukum kuma yawan jama'ar ku duk yadda sun kai yawa ba za ta amfane ku da komi ba haka nan yawan sojojinku cikin ah, abin nan ah, cikin ƙasa da yawan shugabannin ah, kafirai ba ya amfanin ku ko da musulmi ba su da sojoji da yawa walan guni walan tukuni an kun an wato kenan yawan nan ba zai amfane ku da komi ba walau kasura ko da jama'a ku ta yawa wa anna allaha ma'al mu'minin kuma ku sani ya ku kafirai Allah yana tare da mu'minai bi fatihin da ba su nasara eh, in ko eh, yabtahu in ala taqdirin la ne wa qari'a bi kasari isna wa ma wa ma za ta ba'al kasaratu idza kana Allahu fi janibil mu'minin yawan ku menene amfanin sa in ya zan taimakon Allah yana yana gehen mu'minai innal ma'arakata ala hadha yin yaki akan wannan la nahawu li hadha nahawu ga wannan abin nan abin da anka kaddara lan takuna mutakafi'a ba sai daidai ba yaƙi haka wato kenan wannan jama'a da wannan jama'a suna yaƙi ba sai daidai ba don ba su yin daidai abadan abada li'annal mu'minina ma'ahumullah domin mu'minai ko da suna kaɗan amma suna tare da Allah wal kufaru su ko kafirai laysa ma'akum illa anfusum ba wanda tare da su sai kawunan su kawai wa ma ad'afu wa ma jani ba mi launi mu yi hasarar gehe yuharibu Allah wanda yake Allah na yaƙi da shi wa ma aqwami karfin wa ma arbahami ribar janiban gefe ya tawallahu Allah wanda ke Allah na taimakon sa saboda yawa a zaman ku kadan kada ya rude ku kada ya tsoratar da ku yawan su kada ya ba ku tsoro muna tare da Allah ayan sun marja al-khitabu ila al-mu'mini bayan haka nan bayan yawa kafirai magana don a matsayinsu su komo a zauna lafiya sun maraja alfidaru sannan magana ta komo ilal mu'mini zuwa ga mu'minai ba da an zakara anna Allah fi janibin bayan ya ambaci cewa Allah yana gefen su wa man kana Allah fi janibi wanda kuma Allah yake gefen sa yajibu alaihi an yuhafiza ala ta'ati to wajibi ne shi kuma shi tsare haddodin Allah kana tare da Allah sannan ka saba masa kuma ba zai yi ba liyaduma fi amnin wa don wato musulmi ko koyi wannan gefen. wato ya dawwama cikin aminci da samun riba shine wato ku tsaya ku yi abin da Allah ya ce kada ku ji tsoron kowa to ci gaba ga shi ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu atii'u Allah wa rasulahu wa la tawallu anhu وأنتم تسمعون تو يا أيها الذين آمنوا يا كوانا ني إيماني أتيقوا الله ورسوله كويتا أغا الله كويتا أغا مضان الله ولا تولوا عنه kada ku kawo da kai wato daga Allah bi mukhalafata amri kada ku saba umarnin sa wa antum tasma'una alqur'ana hali kuna saurare kuna jin abin da ake karatu na qur'ani da wa'azoji wa tawhamuna ma'ana kuma kuna fahimta ma'anar su saboda haka kaji ku ji tsoron Allah ku bi abin da yake kawai Eh, kada mm, eh, ji tsoron kafirai kada ji tsoron kada ji tsoron kafirai a bi abin da Allah ya ce to ci gaba wala ta takunu kallazina qalu sami'na wa hum la yasma'un to kada ku eh, kada ku kama da kafirai yahudawa wala takunu kada ku zama kallazina qalu sami'na kamar wanda sun kace mun ji wa hum la yasma'un alhali ba su ji. samata da budin ba su ji wato ba su saurara wa saurare mm, su dibi ma'ana abin wata alim ko kusa astu wa humul munafiqun wato su ne munafiqai wanda yake yana cikin musulmi amma ba musulmi ne ba cikin zuciyar shi kun ga yana ji ne kawai abin nan ya tsaya ne don munafiki awul mushrikun ko kafirai alladhina hum wa ko kada ku saurara kada ku ku zama kamar kafirai waɗanda yake ba su ji kamar dabbobi suke as bukum waɗanda yake eh, kurame bebaye majani mahaukata kun ga wato kullun shawara su mugunya ce hmm. sai sun tashi suna abin nan kuma sai gudu Allah ya ba mu sa'a kansu to ci gaba إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون to inna sharrar dawabi wato mahi sharrin dabbobi domin mutane masu dabbobi ne ko mahi sharrin dabbobi inda Allah wurin Allah asummu kurame an sama ilhaq wanda ke ba su jin gaskiya albukum bai baya anan nuke anan nuke bihi ba su iya magana da shi alladhina la yaqilun waɗanda yake kuma ba su da hankali wannan su ne mahi sharin dabbobi ba su ji ba su gani ba su iya magana ba su hankalta to ci gaba ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون rasul walau alima Allah fihim khairan da Allah ya san akwai wani alkhairi game da kafirai salahan bisa ma'il haqqi da sun saurari gaskiya suna iya amfani la asmahum da ya jiyar da su sama ta kafin su saurara don yi amfani amma bai halitta musu wannan ba walau walau da Allah ya jiyar da su bisa ga kaddarawa wa qad alima Allah khaira fihi ya san babu wani alheri gare su to koda ya sa sun ji to la tawallau wato abin da sun ba da baya an ku daga gabanin sa wa hum muridun suna masu kawar kai an kabuli karbar gaskiyar ina dan wajhu dan dan girman kai kuma da musu duk yadda an kai ba abin nan tunda Allah bai halitta musu karba ba ba su iya karba to ci gaba ya ayyuhal ladina amanu يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن إيماني استجيبوا لله كربا كنعم كربا وذكرا الله وللرسول كما كويتا ذكرا من الله idza da akun lokacin da Allah ya kire ku lima yukuyi kun ga abin da ke rayar da ku min amri dinin al'amari addini wal jihadi jihadi li'annahu sababul hayati domin jihadi shine sababin rayuwa al'abadiyya ta har abada wal sarmadi kuma shine sanadin shine asalin wato daraja wanda yake ta har abada saboda haka wato in Allah ce mu tashi zuwa jihadi mu tashi yanzu ku yi tattali ko ki ba ku aje wa'alamu ku sani anna Allah ya hulu bayan mar'i qalbihi wato Allah na sha maka cewa tsakanin mutum da zuciyar shi fala ya sadiwa an yi bai iya imani au ya kafar ko zan kafiri illa bi iradati in kaga kafiri Allah nufin Allah ne in kaga mu'mini nufin Allah ne to kayi abin da yace in hadi kai sa'a ya ka cikin masu imani wa annahu ilaihi tusharun kuma ku sani zuwa gare shi ake tayar da ku ake eh, tara ku ranar kiyama wa yajazi ku yayin ku sakamako bi amanikum da ayyukanku saboda haka Allah ya sa ka zan cikin waɗanda zai a saka masu kamko mai kyawu to ci gaba wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khaffa واعلموا أن الله شديد العقاب واتقوا يا مسلمين ku ji tsoron fitina in kun in fitinan nan ta same ku la tusibanna alladhina zalamu minkum khasa ba ta samu waɗannan da nayi zalunci su kadai wato in kun tafi yaki in kun ka gudu ba kun ta kun yi fitina ba to fitinan nan in ta taho ba gare ku za ta tsaya ba za ta tsaya da hada da ƴaƴan ku da wane ne dusun don an rinjaye ku kenan kun koma ba duka da kuna ƴaƴa bal ta ummuhum tana wa mutane duka wa irin da sunsu waɗanda na jawo da waɗanda ba su an zaune gida duk ta same su ko wata ƙa'uha bi in kare mujibi ha min almunka yadda ake a kare ta to shine musun abin da ke wajabtar da ita min munkar wato na abin da baya da kyawo in kayi abin da Allah ya ce ayi to shine ka kare kanka daga wannan fitina qala ibn abbas ibn abbas yace amara Allahu almu'minina Allah ya firru menene Allah yuqirrul munkirina bayna azkurihim wato kada su bar masu musu wato na waɗanda ba musulmin kwarai ba in sun san su to kada su bar su tsakanin su wai ummuhul lahu bil azab sai Allah game su da azaba in ka san wanda ba mutumin kwarai bane kuma kan bar shi tare da kai to zai jawo ma fitina fa yusiba zalim fa yusiba zalim wa ghayr zalim sai musiba kenan ta sami wanda ya zalunci da wanda ba mai zaluncin ba wa dhunubu allati ya ummu an-nas atharuha kasiratun kuma su zunubai waɗanda yake in sun taho ba wanda yake samu ba zai game to suna da yawa ka yi kiralin uh, munkiri ne kamar wato tabbatar da masu musu ka yi kiralin munkiri baina turin. kamar wanda yake abin mai musu wanda yake ba ba muminin kwarai ba tabbatar da shi tsakanin musulmi su shi tsakanin su wal mudahana fil amri bil ma'ruf ko kuma mudahana wato rashin fadin gaskiya wato in wajen wa'azi eh, wato yaudara wajen wa'azi wabtira aqul kalimati sannan da rarraba kalmar musulmi kowa ya bi inda ya ga dama hudu da bid'a sannan da bayyana bid'o'i mutane su ta kara ma kansu addini wata kasul fil haka nan yin kasala ga jihadi wal hukum bi gairi ma anzala da yin hukunci ba da abin Allah ya saukar ba to waɗannan su ne abubuwa waɗanda yake in musiba ta samu saboda su ba za ta tsaya ga wanda ya jawo musibar ba sai ta mai duniya duka wa alamu anna la shadidul iqab ku sani kuma Allah mai tsananin azaba ne liman yukhalifuhu ga wanda ke saba masa eh? eh, muna cikin fitina to fasajibu ci gaba واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآويكم وأيدكم بنصره وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون to fasajibu lima yad'ukum ilayhi rasul saboda ku karbi abinda amanzon Allah ke kiran ku zuwa gare shi ku karba wa huwa inna ma yad'ukum lima yuhyikum wato annabi yana kiran ku zuwa ga abinda zai uh, rayar da ku ne ba abinda zai halaka ku ba wazkuru iz antum qalilun ku tuna lokacin da ku yan kadan musadafuna fil alif kuna wanda an aka raunanar cikin ƙasa har ma in kana an kaga kana abin sai a ce abin fanatic abin abin ana ana walakanta ku kun gane ko wato kuna yan kadan yaran ƙasar Makka ko kasar Kaduna ba takhafuna an yastatafukum nas kuna tsoron mutane su abin su hige ku bi ahadakumul kufar ko wato ya ku da kuma kufar wato kafirai suna kusan su ninjaye ku bi sur'atin da gaugawa su kama ku da gaugawa fa'awa ku sai Allah ya tara ku ya tsare ku wa ayyada ku ya karfafa ku bi nasari da taimakon da taimakon sa mu badar bil mala'ikati wa ghairihim ya taimake ku da mala'iku kuma taimake ku da taimakon sa razaqaku min at-tayyibat bayan haka nan kuma ya azurta ku da abubuwa masu daɗi na ganimomi wanda yake yanzu kuna jayayya wajen rabata ku tuna wannan ni'ima ce la'allakum tashkuruna ko za ku gode wa ni'imar Allah wa tujibuna da'awata ku karba mu kiransa ila ma yazidukum hayatan ko domin kiran da yayi muku ya kire ku ne zuwa ga abin da zai kara muku rayuwa wa yazidukum min ni'amillah ya kara muku daga ni'imomin Allah wanda yake shine maulakum to summa innal amwala sannan su dukiyoyi wal aulada da 'ya'ya. qad tuqidu al-insana an al istijaba yana yiwa dukiya da ƴaƴa yana sa mutun shi karbawa zuwa yaki khaufan don tsoro wa bukulan ko don rowa alaiha ga dukiya ko kuma ga ƴaƴan wa shafqatan da tausayi ga yaran kama hasan li abi lubaba kamar yadda ya samu ga wani abu wani mutum da ake cewa abu lubaba marwan ibn abdul munzir wa qad ba'athahu sallallahu alaihi wasallam nabi ya ila bani qurayza liyanzilu ala hukmi bani qurayza yahudawa ne waɗanda eh, suka yi tawaye sai annabi ya aika wannan abu lubaba zuwa ga eh, zuwa ga waɗannan mm, bani ƙuraiza wato su yarda da hukuncin annabi kun gane ko fasta sharuhu sai su yahudawan sun ka ce in mun yarda da hukuncin muhammad ni zai yi muna fa ashara ilaihim annahu zabu sai yace musu yanka kun ga kenan ya yaudara li'anna iyalahu wa malahu fihi wato abin da ya saye wannan wato domin wato iyalinsa mutanen gidansa ƴaƴansa wa malahu da dukiyarsa fihi cikin su yake amma ya musulunta ya koma cikin musulmi fa mukhalafatu nabiyyi fi misli hadha saqa ma annabi ga irin wannan abu ananiya wato kenan mutum son ran shi ne kuma abin nan wa khiyana kuma yaudara ne lillahi wa lirasuli wato yaudara ne ga Allah da manzon Allah wasa'il musulmi kuma yaudara ne ga sauran musulmi duka wala budda min tambihi ilai tilas ne a falkar da musulmi don ka yi irin wannan kada samun kada yan dukiyarka ya sa ka karkace ka jawo musulmi abin da zai halaka su duka wa qala ta'ala sai Allah ce ya ayyuhalladhina amanu ya ayyuhalladhina amanu la tahunu Allah war rasul wa صدقاتكم وأنتم تعلمون dan cewa ta wannan kada ya rude ku don haka an kace ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadannan imani la takunu Allah wa rasul kada ku yaudari Allah kada ku yaudari manzon Allah wata kunu amanatan kuma in kun yi haka nan wata kun yaudari amanonin ku ai ma atamantum alai abinda an ka baku amana akan shi min addini addini wa gairi domin wanda ya saba ya yaudari Allah ya yaudari annabi ya yaudari addinin sa kenan kuma ya walwala kenan duk alkawalin da yayi wa antum ta'lamun alhali kun kun ko sani wal hali ta'lamun alhali kun sani an karwa kamin kun shiyana kun san wato wannan yaudara ta samu gare ku wato kada ku yi alhali kun san kuna yin yaudara kun gane ko to walamu واعلموا أنما أموالهم وأولادهم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فسني wato dukiyoyinku da ‘ya'yanku fitinatun fitina ce da kun gare ku, sadatun an umuril akhirati suna karkatar da ku wato daga al'amuran lahira. wato kada kenan tunanin ƴaƴa ko tunanin dukiya ka sa ka bar abin da Allah ya ce wa inna allaha inda wajana azim ku tuna fa wato ku tabbata wato wurin Allah akwai lada wadda an mai girma fala fala tafutuhu kada ku bari hatta kubce muku bi mura bi mura'atil amwali wal aulad don wai tsaron wacce dukiya ta ta abin nan ta tanti wal aulad da yaya wal khiyanatu li ajalin ko kuma da yin yaudara saboda su kada ku yi haka nan addinu amanatu shi addini amana ne wa kullu sha'iratin min sha'iri kowane yanki daga cikin yankukan addini juz'un min tilkal amana nau'i ne ga wannan abin amana fa man akhalla bi shay'in min duk wanda ya bata wani abu daga cikin amanan nan li ananiyati don waye tsare don amfanin kansa wa qad khana Allah ya yaudari Allah wa rasulahu kuma ya yaudari manzon Allah wa khana ikhwana kuma ya yaudari ƴan uwansa waɗanda an musulmi wa yajibu ala fa'il zalika tauba wanda ya aikata haka nan to wajibi ne shi tuba wa ta'ibu kamar la zamba lahu amma kuma in mutum ya tuba kamar bai taɓa yin zunubin ba Allah zai gafarta masa Allah to ci gaba ya ayyuhal ladina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum ka gane والله ذو الفضل العظيم يا ايها الذين امنوا يا كون ايماني اتقوا الله كجي tsoron Allah bil inabati da mai da al'amari gare shi wa ha, wato kun abin nan mai da al'amari gare shi da dogara gare shi la ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadannan imani in kula in kun ji tsoron Allah wato tsoron Allah shine ku ko mai da al'amari gare shi yaj'al lakum ma yaj'al lakum furqana in kun ka ji tsoron Allah to Allah zai sanya muku abin da zai taimake ku ya rarraba uh, tsakanin tsakanin ku da tsakanin waɗanda yake abin nan kuna tsoron su fatan jauna ku ji abin nan ku samu nasara in kun ji tsoron Allah to Allah zai sanya muku abin da zai raba ku da kafirai har ku tsira daga gare su wayu kafiran kun sayyatin kuma Allah zai karkare muku muyagun zunuban da kun riga kun kai zai gafarta muku waya gafir lakum shi gafarta muku zunubukan zunuban ku wallahu zul fadlil alim kuma Allah mai falala ce falala wanda an mai girma matuƙa kun bi abin da yace zai gafarta muku komi to ci gaba وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين to wannan an ka ci gaba da magana dai shine isa da su ya koyi la ma kana min amri rasul abinda ya shahi annabi shi dai sallallahu alaihi wasallama fi makka ta lokacin da yake cikin makka wa min amri al-mushrikin ma kuma da al'amarin masu kafirci wadanda sun so su halaka shi ila an sara al ila ma sara ilaihi fil madina wato ku tuna yadda abinda ya sami annabi makka shi dai yadda gashi nan za a karanta amma yanzu Allah ya tsayar da shi daga wannan abu har yanzu ya taho ya samu babban yaƙi har ya ci nasara akan abin nan ƙarfin ƙurashawa gashi wazkur ya muhammad iz yamkuru da zina kawo lokacin da waɗanda suka kafirta suke yi ma makirci wa qad ishtama'u lil mushawara wato kan quraish sun ka taru wani gida da ake ce madarun nadwa shine majalisar su wato sun kan ga wato al'amarin annabi ya yi yawa wato suna shawarar ya za su yi fi sha'anika wato sun kai sun taru suna shawara ga al'amarin ka ya Muhammad bi darin nadwati darin nadwati shine gidan kakansu wannan eh, eh, kusayyu wato shi sun kamar su abin nan na ake taruwa hmm. wato da yasu bituka sun ma shawara ya za mu yi da Muhammad shin ko mu kyale shi ya ta wa'azi ko ko su daure ka su daure Yusuf ko wato za su daure ka wa hada su ka su daure ka cikin gida ka koma hita balle haka ga mutane kai wa'azi aw ya katulu ko su kashe ka kulluhum ko katalaka hmm. rajulin wahidin su taru gaba ɗaya su yi ma duka guda saboda ka dangin ka ko sun so su eh, abin nan eh, su yi eh, su ba san wa ya kashe ba aw ya khuruju ka ko su kore ka daga makka su yadda kai daga makka in ya so ka tai cikin daji wal halu annahum yankuruna al hali suna makirci bika da kai ai ihtalu suna mugunyar dabara fi ibtali amrika gabata wa al'amarinka wa yamkurullahu al hali Allah na mai da makircin nan gare su bi tadbiri amrika na ya tsara al'amarin ka bi ana auha ilaika ma dabbara shine Allah ya wayo ma wahayin abin da shirya gare ka wa amarka bil khuruj umarke ka da hita faradda alaihim aqibata makarin yan mai suwa musu qari'a aqibar wato makircin da sun kai wallahu khairul makirin Allah shine mahicin wato masu yin ya isu sanin makircin da suke yi saboda ka sai ya makircin ne ya mai suwa musu eh, sun ka taru suna shawara yaya za mu yi da shi wasu sun ka ce a kashe shi mu daure shi cikin gida ki ayan ku daure cikin gida duk matan ku da ƴaƴan ku duk za su tosu abin da ya juyar da shi sai to mu kashe shi in kun kashe shi ba ku ya fada da dangi ne duk za su tosu su rama eh to mu kore shi abin da ya tafi sai in ya tafi kuma cikin ƙasa ya yi abin da zai jawo larabawa kuna iya faɗa da su duka saboda aka wata cikin wannan hali ne wani tsoho ya zo musu shi tsohon nan wato sun ka tambaye shi daga ina sai ya ce daga najar shi ne kuke ji ana cewa tsohon najar a shafin najar ya ce me ya kawo kana domin wannan matsala ce ta mu ya ce a'a na kawo ne in taimake ku shawara kun fahimta ko duk inda sun kawo irin wannan shi ke cewa to ga abin da fa zai auku in kun yi kaza in sun ce wannan ke ga abin da zai auku saboda haka to ya shawara ka abin da ya kamata ku taru gaba ɗaya ku kashe shi kashe dukan mutum guda daga cikin kowace kabila a gawo wani mutum wanda yake wato su shi dukan mutum guda shi ya ba su wannan shawara saboda haka wato sun ka yarda da wannan ah, saboda haka daga cikin duk kabilun makka wato an ka jawo mutane suka to suka kewaye gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ah, shi kuma yana cikin gida da dare da niyyar wato abin su fara su kashe shi gaba ɗaya to nan ne Allah ya ce to yau abin Allah ya umarce ka da fita shikenan abin nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam da zai fita sai jawo Ali ibn Abi Talib ya sa kan kin hida shi saboda haka in sun rega suna ganin Ali zaune ko kuma kwance suna tsammanin annabin ne shi kuma sai ya fito yana tafi an kasa kuma ya ɗebi ƙasa yana sa musu ga abin kunnuwansu suna tsaye ba sani ba an ka ɗebe jin su da ganin su yana bi yana zuba musu ƙasa ga kunnuwansu da abin da idanunsu har ya fita kun fahimta ko wato ina ne wallahu khairul makirin ai a'lamakum bihim wa min ahwalil mushrikin in ko shi ne eh, inda inda ma kana nabi sallallahu alaihi wasallam bai makata wannan kenan har ya hita kenan daga nan ya zan hijira to bayan haka nan ga wani mas'ala nan وإذا وإذا mu عليهم آياتنا وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين to wannan hadu ana ana nuna mana ne cewa ganimar da an ka samu ba aikin mu bane don ga yadda abu ya fara annabi ma ga yadda abu ya fito gare shi kun gane wai da tula alaihi atuna kuma lokacin da ake karanta musu ayoyi musu quraishawa in annabi ya karanta musu qalu qasamina mun ji mun abinda kake faɗa mun ji launa sha'u kunna mai sala haza kuma da mun so irin abinda kake karantawa mu ma muna iya karantawa hakan nan qala hun nadarun nadarum na harith shi yace wato in annabi na karanta musu qur'ani sai ta ai mu mun ji li'annahu kana ya til hira ya ya tajir domin yana zuwa hira hira wato kasar sham kasar abin nan iraq yana zuwa yayo fatauci wa yashtari kutuba a aajim ya sawli tafan laburan abin ajamawa wa yuhaddisu biha ahla makkah shi to na abin nan shine musu tatsuniya da ka bayyana kuke wa yara tatsuniya kun gane ko to sai ce in hadha illa sadul awwalin da mun so kamar yadda kai abubuwan da kake karantawa mu ba da mun karanta haka nan kuma abin da kake karantawa ba komai bane illa asadul awwalin fa ce ta tsuniyoyin na farko ai akadibu wato abin nan karairayin na farko ne ai ma suka ruhu abinda sun rubuta min kisasin na laburra wal akhbar da laburra ya kasud bi zalika ibtala ijabin nasu bihi shi wannan lokacin da yake faɗa ma annabi wannan magana yana son ya jaye hankalin mutane su bar ganin mamakin qur'ani da annabi ke karantawa fala tafituna ilayka su waiwaya zuwa gare shi ku tuna wannan kuma wato abinan annabi na kokarin ya shiryar da ku ga irin abubuwan da ake don a bata kamin wannan ganima da ta samu to ci gaba وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم كما كأمتا إذ قالوا لو كتن سوء أبينا كافرة سكتي اللهم إن كان هذا هو الحق إن يازن وانا أبدا محمد كي كرن تامنا شيني أغسكيا ni inda ka ita ce gaskiya wadda an ka saukar daga wurinka fa amtir alaina hijata min sama kayo muna ruwan duwatsu daga sama na bam awitina bi azabin alim ko ka zo mana da wata irin azaba mai tsanani inda shi a gaskiya to ba mu so mun hiso a halaka mu ay mulimin ala inkari kun gane Kala eh, qala hun nadar dai dun nadar ke hadin wannan au gairuhu istihza'an don izgili wa ihaman ala basir ala ala basirati wa jazmi butlani risalati muhammadin kuma don ya nuna kenan shi ya san komi kuma yana kokarin ya adu abinda annabi ke yi shi bata shi kun gane ko to qala ta'ala وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون to lokacin da suke wannan musibu cikin makka don me Allah bai musu azaba tun wannan lokaci ba sai Allah ya ce ma kana Allahu yu'adhibuhum Allah bai zan yana musu azaba ba bi ma fa'alu don tambayar da sun kai ayi musu azaba wa anta jin alhali kana cikin su li anna al'azaba idza nazala amma domin inda an saukar da azaba Da wanda ya lahi da wanda bai lahi ba duk za ta haɗe mm. tunda kana cikin su ba za a yi musu azaba ba mm. walam azabu ummatun illa ba da khuruji nabiha saboda ka babu wata al'umma wadda an kai mata azaba sai bayan Allah ya hidda annabinsu wal mu'minina min hada sun kai imani wa ma kana lahu mu'azziban kuma Allah bai zama yi musu azaba ba hum yastaghfirun suna neman gafara ga ubangiji ai li wujudil mu'minina al mustaghfirina fi matuka akwai mu'minai suna neman gafara ga ubangiji cikin mutane to Allah ba zai musu azaba ba falaisa qaulul kuffari fi tawafihim gufranaka gufranaka bil istighfari to sai quraisha suna ta ashe kenan mu ne ke istighfari domin suna ke wayar dakin kaba suna yawo suna ta gufranaka gufranaka gufranaka gufranaka Allah wato wannan ba istighfari ne wanda yake zai hana azaba ba alaihim gare su li adam shar'i domin ba babu sharadi ko kai aikin ibada in babu sharadin sa ba a karba kama kala law tazayyalu la azabna na kafaru minhum azaban alim da ya zama musulmi sun gushe daga gare su da mun yi azaba ga kafirai azaba wanda yake mai tsanani kun gane dan sharaɗin ibada wanda za ta hana azaba yi ta yadda Allah ya ce ba yadda kake so ba wa qauluhu وما وما, وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون to ma lahum Allah ya azibuhum Allah me yasa ne su Allah ba zai musu azaba ba da takobi ba da kurujika bayan in ka hitar da gare su wato shine an kai musu azaba ta badar kenan wal musallafina ko masu rauni na musulmi sun hito wa qad azabahum Allah bi badarin wa ghairihi Mi ya gare su tunda ka hito ko mu'minai sun hito me yasa ba za a yi musu azaba ba wahum yasudduna alhali suna hanawa suna hana annabi sallallahu alaihi wasallama da musulmi an masjidil harami sun har abin annabi ya kai ga masjidil harami shi sallah an duhu bi su yi tawafi gari urin wa ma kanu awliya kuma su quraishawa suna cewa ai mu ne waɗanda mun ka gadi tsaron ɗaki mu ne waliyan ɗakin wato a ga mu yake to Allah ya ce ma kanu awliya ba su ne waliyansa ba kama za mu kamar da sun kariya annahu mustahiquna so sun ka cancanta wulata amri sune ne masu jibinta al'amarin dakin ma shirkin tare da kahircin su wa hadha raddin lima kanu yaquluna wannan raddi ne ga abin da sun ka zo suna cewa nahnu wulatu bati mu ne abin nan shugabannin daki wal haram kuma harami ne mu shugaban sa wannan suddu man nasha za mu hmm, muna hana wanda ke muke wannan hana wanda ba mu sanya shiga wannan da kullum man nasha kuma muna shigar da wanda muke so Allah ya ce a'a wannan ba ikon sa bane in auliya hu mu muttaqun ba waɗanda an majibinta tsaron ɗakin nan ko tsaron hurumin nan sai masu tsoron Allah waɗanda yake suna tsoron shirki alladina la ya'buduna fihi ghayrahu in sun shiga ba za su bauta ma kowa ba sai Allah walakin aktharu amma mahi yawan su la ya'lamuna ba san Allah la yatalahum alai ba su da iko ga abin nan ga ɗakin ba kun gane to ci gaba وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصبية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون to suna wani abu da suke ce masallasu cikin sun shiga cikin hurumi cikin adina kaba ko masallacin kaba ga ya ce wa ma kana salatu musalla su bata zamo ba inda albayti wurin daki illa mukahan fa ke shewa suke kun san shewa ko fito wa tasdiya sannan da abin tafi tahida hannaye ai ja'alu dalika mawdi'a salatin su wannan shi sun ka dauka matsayin sallar su allati umiru biha wanda anka umarce su da ita na an arwato an ibn umar radiyallahu anhu annahu kanu yad'una hududahum suna azawa kundukukin su Allah ga kasa wa yusafiquna wa yasfiruna su dora tafi kuma suna abin nan shewa wato abin nan eh eh kamar yahudu fazuqul azaba ku dandane azaba bi badar wa gairi shi duk dai wato wannan ana nuna mana wannan ganima duk dai ba ta mu bace ga abin yake ku dan dane azaba bi makon ta kafirun don abinda kun kazan kuna yi na kafirci ai da kufurkun saboda kafircin ku iz man baddala addini domin duk wanda ya musanya addini allazi amara bihi wanda ko umira bi wanda anka umarce shi da shi mm. wata ba hawo yadda son zuciya shi mm. kafirun hakikatan kafiri ne yu'adhibuhu Allah Allah zai mai azaba maratayn sau biyu bi azabin fi dunya mai azaba duniya wa azabin fil akhirati domin wanda duk anka ba su bawa cikin duniya an yi mai azaba ko anka amsa dukiyar shi ko kuma anka walakanta shi to sannan lahira kuma ga ta har abada Allah ya tsare mu to ci gaba إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يجرون to kuma ga wani abu da kafirai ke yi wato don su hana addini wal kufaru yunfiquna amwalahum suna ciyar da dukiyoyinsu ya ta'awanu al don su nemi taimako wato ga dojiya ga kafirci a tara kuɗi haka za kanu yawan badar haka ga badar duk sun kace dukiyarsu da abin da da an kai kusa karbewa don ka ce sun bayar don a yi fada da Muhammad wa haka za zallu ba da badar haka sun ka ci gaba wato bayan badar suna tara dukiya wallahu yanziruhum bil hasarati alhali Allah na yi musu gargadi da cewa hasara za su zo su alama yin shukuna bisa gadin da suke ciyarwa min amma wannan dukiyoyin su fi zalika wai idhum alhazima kuma yana cewa ku tara dukiya duk abin da kun kai wato yaki zai kare wal khudlan da rashin taimako fa qala yace min alladhina kafaru wannan sun kafirta yunfiquna ma suna tarawa dukiyoyin su lirsa duwan sabila don su abin su kaure su karkatar da mutane daga hanyar Allah ay yuharibu nabi don su yaqi annabi wal mu'minin su yaqi mu'minai lidhalik lidhalika don haka nan wa sabilullahi huwa kullu ma fihi rab'un lil islam duk abin da ake ce masa sabilullahi wato abin da yake an yi shi don ɗaukaka musulunci in ka ba miskini abinci don ya ce sadaka ce amma ba fi sabilillahi ba in ka ba malami don ya karantar ko ko kai masallaci ko kai wani abu dai don ɗaukaka musulunci ba don mutum ba to shi ake ce masabilillahi don kun ga wajen zakka an ce inna masadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin ala hawl ma alfat qulubum fi riqab wal gharimin fi sabilillah ashe aiki na ɗaukaka wa kalma shine fi sabilillah to su kafirai wato suna ciyar dukiyoyinsu don su hana wato abin da yake na addini wasa yin shukuna to za su ciyar da dukiyan nan summa takunu alaihim hasanatan sannan ya zan hasara gare su dukiya ta zan hasara gare su wato aqiba al'amari wato kenan ta zan nada su ita nada mali fa ta don kucewa dukiyar wa fa ma kasadu sannan kuma da kucewa abinda sun kai nuhi ba samu ba Sun summa yughlabuna fi dunya sannan alinjaye su cikin duniya walladina kafaru waɗanda sun ka kafirta daga cikin su ko ina ko su waɗancan ko na farko ko ba su ba ila jahannama yusharuna ana tara su zuwa shiga jahannama ayyu saquna ana kora su shiga cikin jahannama ليميز الله الخبيث ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون to an ka ce za a za a kora su zuwa ga jahannama ni ya da laula khabitha don Allah ya bambanta abinda baya da kyau shine kafiri mina tayyib ga mai kyau wato don Allah ya sa bambanci tsakanin mu'mini da eh, kafiri da mu'mini waj'al khabitha ya sanya abinda baya da kyau ba da hu ala ba'in ya tara wani ya tara su duka tuli guda kai rukum hu jami'a ya sa tuli wato wani akan wani yajma'uhu mutarakim ya tara su wato ya hu juna ba da hu ala ba'in sashi akan sashi waj'alu fi jana'a dauke su gaba da zuba cikin wuta kun gane ula'ika humul khasirun waɗannan su ne masu hasara Allah ya sauƙaƙe قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين كل الذين كفروا كتير وقت سنك كافرتا كما مثال أبو سفيان صحابة كامية مسلمتا in yanta hau in sun ka hannu daga kafirci kuma sun ka bar yakin annabi sallallahu alaihi wasallama yughfar lahum ma qad salaf ana gafarta musu abin da ya gabata min amalihin na yukansu duk abin da mutum yayi na laifi in ya tuba Allah zai karbi tuba kiya shugaban makasar nan wa in yaqulu ila qitali amma in suka koma zuwa ga yakin yaki da annabi ko yakin Allah wa qad mala sunnatul awwal to dabi'an na farko fata gabata ay sunnatu hawa to hanya su fihim wato ga Allah bil ihlak wa ta shalaka su kadhalika na albi haka za mu aikata da su haka nan in suka koma basu basu tuba ba wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير saboda haka ko musulmi qatiluhum wa qatilun ku yaƙe su ayyuhal mu'minun ku bayan an ce abin nan an yi an wa kafirai gargadi in sun kaci ku yaƙe su kun gane ko أراد الذين في الأول للتلطف بهم وهو وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم وجم وجم وجم في الثاني لتهريل المؤمنين أنا وقاتلوا جنكو هنا أبين شيء ذلك wato ku hatta ya ta kuna hatta la har shi sauran wata fitina ku har abin su saki shi wani fitina wa yakuna dinu kullu lillahi addini shi zan dukan Allah ne wahdahu la yu'badu ghayruhu har ba abota mu kowa sai Allah fa in ta an kuri in ya zan wurin yakin su sun ka bar kafirci fa inna allaha bima ya'maluna basir allah mai gani ne ga abin da suke aikatawa fa yajazihim bi zai saka musu da aikin nan wata kenan yan son kabar yaƙi kenan yan son kabar kafirci shi kenan kyale su Allah zai gafarta mutane maka sun sa'a da wannan aya eh mutane maka sun sa'a da wannan aya eh kwarai to Allah sa mu mamu amin wa in tawallau wa in tawallau fa'lamu anna Allah mawliyakum نعم المولى ونعم النصير to wa in tawallu al imani in yazo sun ka ki yarda da imani wato suka bada bai daga bari imani falamu wato ko musulmi ku sani in anna allaha maulakum allah shine mai taimakon ku wa mutawalli umurikum shine ko mai jibinta al'amuran ku ni'mal maula ma dallashi zan shine mai taimako Wani iman wato man da ke jibinta al'amuran ku wani ni'man ko kuma da ma da lamai taimako huwa shi ai annasu da ku shine mai taimako gare ku saboda haka in sun bari don kasu in ba su bari ba to ku sani Allah na nan tare da ku kar ku ji tsoron su